lura da yadda 'yan siyasa suka fara amfani da wasu kalaman da ka iya tasiri a kawunan magoya baya wajen tayar da zaune tsaye a wannan lokaci da yakin neman zaɓe yakan kama a nan nishiyar ya sa haɗin gwiwar sai dai yar kiran taron manema labarai da nufin taka birki ga masu yunkurin shimfiɗa wannan sabon salon siyasa kamar yadda kakakin waɗannan ƙungiyoyi da garba musa ya mana ƙarin bayani kana ganin akwai gungu na 'yan siyasa waɗanda ka zakkuwa da sun samu hili an buɗe kamfani suna gayin mai waɗanda ba su dace ba suna gayin mai irin na santar da zama tsaye suna kira ga 'yan ƙasa kamar a yi wani rikici ko a yi tashin hankali zaɓe in kawo ba su samu ba shi na maka ƙara kwatanta mu 'yan Nijar duk da musa sun sani kar su saurari wannan batu wanda bai dace ba su yi aiki da dokoki na ƙasa su yi aiki da doka wa gata mu ta kwada electoral kundi na zaɓe kuma su mutunta irin ga dokoki na zaɓe don mu ƙara bara mu zama misali cikin duniya muna kira ga duk 'yan Nijar duk inda suke kar su saurari batu da inda su hitowa inda ba na ƙwarina ba su yi aiki su san da bori guda ne muke masu tsayi ba mu da wata ƙasa ban da Nijar da 21 ga wata su hito dahi su yi zaɓe su zaɓi shugaba wanda zai kai mu gaba. Shi ma shugaban ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta da son Allah da dambashi ya ce akwai alamar kaucewa ƙa'ida a yanayin da yakin zaɓe yake gudana a halin yanzu babban mutum wanda ka san kai da kanka kasan ya bauta ma kasa ka sai ka zo ka ci zarafin shi kuma ka san haji koki shada to kaga irin irin wannan abin shi wai ka eh, rikici wannan siyasa a Venezuela wannan zage-zagen to ya kamata 'yan siyasa su ma mutanen su magana su tabbata siyasa ba zancen cin mutunci bane wannan abubuwan da suka yi na zage-zage na cin mutunci ya kamata a daina shi kuma su tabbata akwai doka ba wanda a kasashen duniya sun yaba wa nishar da jama'arta saboda yadda zabukan watan disamban 2020 suka gudana cikin kwanciyar hankali dalili kenan ake ta jan hankulan magoya bayan bazun muhammad da na muhammad usman su fawa zuciyarsu ruwan sanyi dangane komai na zagaye na biyu na zaben 21 ga watan fabrairu ya gudana cikin kwanciyar hankali ta yadda wanda ya sha kaye a wannan fafatawa zai rungumi kaddara ko kuma ya bi hanyar da doka ta tsara wajen kalubalantar sakamakon zaɓe sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar.